أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا ومولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن وبركة مدكسن توعدي دي وانا لوكة تيمي البركة أتكيتي أقرقجي a ساقوني wanda ke shamilin sako mai gamewa kamar yadda kowa ya gani buɗaɗɗiyar sako ga dukkanin basalafe wanda ya ga yana da ta cewa akan wannan bahasi ko bincike da muke yi mai suna rutani wanda Sheikh Nasiru din albani ya shigar a cikin ilimin hadisi. Ɗan uwa a takaice idan an ga wannan wannan wato sararwa, wani dalili ne sa za mu yi wannan sako za mu aika shi ga dukkanin wanda yake da dama. da yake idan ba a manta ba yau kusan sati uku kenan akwai bahasi wanda yake intaccen bahasi wanda mun buɗe ƙofa kowa yana da ikon ya kawo mana abin da yake na kuskure da abin da yake na daidai domin mu samu mu yi gyara domin mu ma burin mu shine ƴantar da hadisan annabi Muhammadu da kuma ware daidai da wanda ba daidai ba kamar yadda muka ga yadda albani ya kawo rudani a cikin fannin ilimin hadisi mun tabbatar wa duniya wanda iya tarihinsa muka tsaya kawai muka tabbatar wa duniya haƙa'iq daga cikin littattafai wanda duk inda za mu faɗa sai mun ja littafi mun karanto mun buɗe shafi da shauransu to amma lil'asaf ba mu samu wani malami wanda ya tabbata cewa shi malami ba ne ya tsaya a gaban wannan karatu da muke gabatarwa wato da adalci ta yadda zai nuna mana cewa lallai albani gashi gashi gashi kaza da muka yi kuskure ne to amma abin mamaki kamar yadda kowa ya sani ita idan hujja ta kare ƙarshe kuma sai abin ya dawo fitina to sai ya zamo kiranye-kiranye ta cin mutunci da batanci da maganganu wanda aka ga dama kullum kawai ganin su nake yi kiran waya wannan ya kira ka wannan ya kira ka da wanda ba malami ba da kare da doki da biri da jaki kowa ma yana da ikon ya nemi nan kai ya kira yaya aka yi kake magana akan albani who are you kaza da kaza da kaza da kaza to abin da yasa nake so in ba da wannan sako kafin nan barin dan saka muryan wasu kaɗan mutum biyu daga cikin wa'inda suka kira suka yi maganganu wa'inda da mu saurari irin kalaman da suke faɗi amma biyo bayar manya-manyan malamai wanda sun kira ni wasu na kaddara su amma zan isar da su dalili shine malamai da dama sun kira ni wanda ina kaddar cewa ɗalibai ne a fannin ilimi akwai wayanda kuma ina kaddar cewa mujtahidai ne suna da ƙoƙarin imana istihari na neman karatu akwai wanda kuma ɗalibai ne a harkan ilimi akwai wanda su kuma malamai ne amma da yawan su babu wanda zai fito ya yi magana wacce da ka ga babu hankali babu ilimi babu babu babu babu to amma abin mamaki da na kula shine duk wanda ya kira to ya yaya kaza Lahu to abin da yake ban mamaki shine ɗaya daga cikin malamai ya kira daga garin Keffi wanda sunan shi Allahu a'lam ya kwanta min amma shi ma sunan shi akwai something Bashir zuwa shi ya kira daga garin kaffi mun tattauna da shi ya kai kusan na minti talatin wanda mun tattauna mai tsayi akwai ɗaya daga cikin wanda ya kira ni wanda an saka a wannan shafi akan cewa zai zo ya yi karatu akan albani wanda shi ma kiran daga garin kano ya karɓi nomba na kamar yadda ya gaya min daga wajen sarki zaki wato malam bashir malam kabir bashir abdulhamid ya karɓi namba na ya kira ni akan cewa yana so mu tattauna akan wannan matsala da muke muke yi to kamar yadda muka fara magana da shi sai na bashi uzurin zan je ni sallah tun je kenan tun jiya akan cewa don yi sallah amma da Allah ne sallah zan kira bayan na yi sallah na kira na kira na kira shiru na kira na kira Allahu alamu hala yana cikin uzuri ne to da irin wa'innan sun kikira wani daga garin eh, Maiduguri wanda ya kira ni shi ma sunan shi ustaz muhammad waye ne to duka suna nan malamai daban-daban wanda ban isa ce ga adadin wanda suka kira ba to amma matsalar ɗaya ne yadda take faruwa shine duk wanda ya kira akan cewa za mu tattauna da shi akan wannan matsala da muke karantawa littattafai da haƙa'iq da muka tabbatar suna nan wayoyin da yawa wasu suna nan wasu ma sun kai a ce musu mukabala amma za mu aje su in dai karatun mu ta ci gaba da mu zo mu saka su to abin da yasa na yi wannan sakon shine sai gashi nan malamai na ta kawai suna kira na ne don Allah ko don wani abu ko sai na ji muryoyi kuma daban-daban yana fitowa wannan ya mun sako ta boys me yasa ka guje wa mukabala wannan ya mun sako ta boys wannan ya mun sako kamar yadda misali zamu je wasu daga cikin wa'annan kamar yadda nace zan saka mu ji abin da suke faɗa mana yaro man kaza <laughs> yaro man kaza zala ikon Allah kai ma nasiru ya gaya ma da ka iya to kuma yan bidiyo kuna ma da karatu ne an ziga ga kai malami ka je kana ta shirga karya malamai suna ta gudu eh to ga malamai suna bin ka kai kuma kaki kawai kai matsoraci ne dama na jima da sanin duk abin da kuke faɗi karya ne lahi tallahi wawaye kawai matsorata irin wa'annan fa suna da yawa irin wa'annan suna da yawa mutum ka ya zo yana faɗin magana kawai bari mu ji wannan Malam Nasir, sunana Mustapha daga Kaduna, na takale ka akan mukawar da muka yi, ka yi mu amsa, dan bidiya ko karya kake ne. Magana akan albani akan sarki zaki, akan shafin sarki zaki, ko jin tsoro ne. Inda da gaske kai wa dan biri abanin kuma gaskiya kake faɗi, to ga malamin Bashir Kano ya ku fafata a shafin sarki zaki. Dan a san waye ne makaryacin gaskiya da ta nuna halinta. Yan bidi an banza da kai ku zo ku shiga da ƙarya mutane. kalmar kenan yan bid'a yan bid'a yan bid'a a wawaye yara Malam Nasir sunana Mustapha daga Kaduna na takale ka akan mukawar da muka yi ka yi kawo mu amsa dan bidiya ko karya kake ne magana akan albani akan sarki zaki akan shafin sarki zaki ko jin tsoro ne inda gaske kai wa dan biri banin kuma gaskiya kake faɗi to ga malamin Bashir Kano ya fata a shafin sarki zaki don a san waye ne makaryacin gaskiya ta nuna halinta yan bid'an banza da kai ku ku shiga da ƙarya mutane to kalmar yan bid'a yan bid'a ba ni son mu murga magana ga irin wa'annan suna nan da yawa wanda sakon wasu ma ban buɗe ba wanda duk na ga kamar bayi da ma'ana ban buɗewa wasu kuma kira ne sai ka zaci mutum zai yi magana kamar mai ma'ana kawai sai ka ji mutum ya murda ya koma wani magana wani iri to abinda nake so in isar da sakon a takaice kamar yadda ma ban san bidiyon ta yi tsayi shine a kamar yadda Allah ya sani duk wani malami da ya kira ba malami ɗaya da aka yi shayin sa sai abinda muke faɗi mun san gaskiya muke faɗi kuma mu muna so mu ba da kariya ne wa sunnar annabi Muhammadu idan mutum bai ga kiman sunnan Manzon Allah da kiman annabi ba da kiman hadisan annabi Muhammadu sallama da albani ya shigar da rudani da kwamatala a cikinsa ba to shi kenan ya zo in dai malami ne wanda ya cancanta kamar misali shi wannan wanda aka kira sunansa da wancan wanda na faɗa daga kyafi, da wanda na faɗa daga maiduguri da wanda ya suka kira ni daban-daban akwai wanda sun kira daga cikin garin bauta. amma sun suna ganin kamar ba ɗaliban ilimi ne. to amma abin da nake magana wannan wanda suka kira misali wanda suke cewa an kira ni daga ina daga ina daga ina wanda kira ni da kyafi mun tattauna tattaunawa mai ma'ana wanda insha Allah za mu iya sake muryar zuwa nan da ɗan lokaci abin da nake so in sanarwa duniya shine wannan karatu wanda ya kira ni kamar shi wannan wanda suke ce ana ce an gudu ko wani makamancin wannan ya kira ni akan cewa sarki zaki ya bashi namban wayata kuma dalili shine zai yi karatu sai ya gana tattauna matsalar to amma abin da yake gani shine a yi zama domin mu fahimci juna kuma na saurare shi da dukkanin girmamawa da tattaunawa na mutunci mun yi magana da ma'ana to amma sai na yi mamakin yadda zaka ga ana rubuce rubuce ana kaza kaza dalili a maganganun da muka yi na tabbatar da cewa zama tana nan daram da kowane ne in malami ne ko ɗalibin ilimi domin ba kowa bane wanda ban san mustawarsa ba za mu tattauna da shi to amma tun da haka ne za mu tattauna amma akan mas'alar da nake tattaunawa mas'alar nan ita ce kuwa rudanin da albani ya shigar a cikin ilimin hadisi da aƙidunsa munana wannan kofa a buɗe yake ko daga ina mutum yake in daga sama da zo in yana jin Hausa in dai da littattafai za mu yi aiki da shi to na buɗe kofa ya zo mu zauna da shi in dai malami ne in dai malami ne wanda an gamsu da cewa malami ne nitsatse ba 'yan hayaniya bane ba kamar yadda shi kamar yadda na bashi dama in dai da gaske ne an yadda na buɗe kofa na farko na tabbatar wa duniya albani ba shi da malami ko ɗaya da ya koyi ilimin hadisi a wajen shi ko ɗaya babu kuma wanda ya isa ya tabbatar da wannan tahaddusan bin imatin la fakhra sannan na biyu albani rudani ya shigar da shi a cikin ilimin hadisi babu wani abin da ya zo da shi wanda yake ya amfani ilimin hadisi wanda za a ce kafin shi ba a yi shi ba hasali abin da ya tabbatar shi shine ruguza malaman hadisi saboda me yasa ya zo ne da abin da yake Tanakudat, da abin da yake wanda yake babu wannan bayi da wato ahalliya na uku abin da nake kara tabbatarwa albani ba ɗalibin hadisi bane balle zama malamin hadisi a wajen malamai albani bai kai ɗalibin hadisi ba bai kai ɗalibin hadisi ba kuma na faɗa na tabbatar kuma ina ƙara nanatawa duk wanda bahasinsa ta kai alhamdulillah shukran Allah fakara ya zo ya tabbatar mana zan sauka akan mawqifina zan sauka akan mawqifina wato ita mas'ala ta bahasi ba hayaniya bane ba zage zage bane mu zo mu zauna a wannan waje mu tattauna na tabbatar da cewa albani ba ɗalibin hadisi bane shek nasir dinil albani malami ne da ya koyi sarfu ya koyi nahawu ya koyi fiqh hanafi amma bai taba koyin ilimin hadisi ba ba ma fannin sa bane ba fannin sa bane mujalla jarida ya karanta ya gina kansa a matsayin malamin hadisi kamar yadda shi da kansa ya faɗa idan mutum yana da ta cewa to ya zo ta hanyar ilimi ba kalmar zage-zage da turo yara wannan ya ce wannan ya ce wannan ba za mu ɗauke ta ba sannan abu na biyar ko na hudu nake son tabbatar shi ne. albani yana da mummunan akida akan annabi muhammadu wanda bai yadda da abdaliyar annabi Muhammadu ba na neman an ruguza kabarin sayyidina rasulullah sallallahu ta yanda shi da kansa ya faɗa abu na shi da albani ba nagartacce bane albani yayi rashin ladabi wa iyayensa bai da tarbiyya a wajen iyayensa wannan ba ni ne na faɗa ba littattafai suka tabbatar kuma da bakinsa da bakinsa duka kuma na kawo littafi da bakinsa sannan ina mai sanar da yan uwa da za mu yi karatu da sarki zaki ranar asabar to wanda suke kira sai ra'ayi muƙabala da akwai wanda na gamsu da cewa zan iya karatu na zan tsuke ta a kwana uku a yi a gama karatun to na fasa tsuke karatun na dakatar da bincike na a yau na dakatar da gabatar da shi yau juma'a yau asabar alamis kenan to juma'a asabar lahadi har wata alamis ta zago zuwa wata asabar tukunna ma'ana daga wannan asabar na sama har wata asabar kusan kwana goma kenan duk wanda yake malami ne kar a ji ana cewa an gudu an mene a kofa na buɗe na dakatar da bahasi na duk wanda yake ganin ɗalibin ilimi ne wanda yake ƙoƙarin bahasi wanda muka tantance cewa malami ne musamman wasu da suka kira to mun ba da ƙofa daga yau har zuwa wannan kwanaki goma ƙofa tana nan a buɗe ba maganin zagi ba maganin cin mutunci mu zo ne mu daddale buɗe ina ne yake da malamin hadisi ina malamin sa nuna mana shi sannan ina ne yake da tarbiyyar bin iyaye a nuna mana shi yaushe ne cancanta ya zamo mai duba ilimin hadisi dalibin hadisi nake so a tabbatar mai ba malamin hadisi ba dalibin hadisi kuma an yi haka an taimake ni an taimaki al'umman musulunci kuma ina faɗi cewa ba ina yi bane ko domin muzunta shi ko domin wulakanta shi ko domin ba tare muke da shi ba sai domin ya saka baki akan abin da bai kamata ya saka baki ba shine fannin ilimin hadisi kuma wannan abin da nake faɗi ina faɗin shi ta bi ni'matillahi binciken da ne shi ya tabbatar min da haka wani yana da ikon ya zo min da abin da ya fi nawa wallahi dan sauka kai na faɗa na nana ta binciken da nayi idan wani ya zo min da abin da ya nuna min wanda yake dalilai ne daga littattafai zan sauka kai amma na kawo da harshen sa ya faɗa cewa shi fa ba shi da malami Shi ne malamin kansa in mana da malami Allah ne amma biduni taujihin min ahadin minhum bai da wani malami in ji shi da bakin sa saka to muna jira wannan kofa a buɗe take kamar yadda na faɗa idan da wanda yake ya fahimci bahasinsa ta daidai to ba kalmar wai a ce wane ya gudu wane ya kaza duk ba shi bane a saka lokaci mu zo mu tattauna amma akan matsala matsalan nan da na faɗa ne na farko albani bai da malamin hadisi wannan matsala ne sannan rudanin da albani ya shigo da shi a cikin ilimin hadisi da kuma gurɓatattun aƙidu na albani da ya zo shi a cikin ilimin hadisi wannan su ne asalin main point har yanzu kamar yadda nake ga yan uwa binciken fa da muka zo da shi har yanzu mun tsaya a bakin gaba ne ba mu shiga ba har yanzu fa muna kan mukaddima ce kamar introduction ne muke muna introducing din bahasin ne har yanzu ba mu kai ba to muna bagana ne da wanda suke za su fahimci abin da ake faɗi shi yasa wanda suka san abin da ake faɗi ba abin da su faɗa wanda kuma zai ce a'a ka tsaya ka gama bahasinka to wanda zai ce in tsaya in gama bahasi na in na gama bahasi ko me zan tattauna da wani ina mai jira duk wanda yake da gaske ake so a yi bahasin da gaske ake so a fitar da gaskiya wa al'umman manzo Allah da gaske ake so a fahimci daidai to na ba da wannan kofan malami in malami ne ya zo mu zauna da shi sannan ya tabbatar zan tabbatar masa da abin da ke daidai ni wanda shi na fahimta ya zo min da abin da ke shine daidai babu kunya a ciki babu wani abu zan iya sauka akan abin da na faɗa in dai ka kawo min da dalili amma bayan da za a yi in zo in kawo dalili in gama karatu mutum ya zo ya ce a a a duwa ma kamar yanda shi na faɗa ma wanda ya kira ni shi malam Bashir da suka faɗa Kabir ne Bashir Abdulhamid da ya kira ni na faɗa cewa lallai ina yin bahasin nan na kirmi biyu da ina tunanin dan takura karatun domin a tattauna da shi zuwa turmi uku zuwa hudu in gama shi to amma sai na yi tunani to in na zo na gama ma karatu na zo na yi ardin karatu na gama ina amfani kuma wani mukabala kuma kamata yi kawai a fito a tattauna mukabalar da duk malamin da yake ga zai yi wanda kuma dama bai ga ai mukabalan ba dama ni ban gayyaci kowa ba bahasi nake yi wanda ya ga murya na ne zai dauko ya ce nan bai masa ba nan bai masa ba to shi kenan ya rage masa ya je ya yi min raddi wannan ya ta yin raddi amma karatu duk wanda ya ji ya san yadda gaskiya take fitowa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan dan takaitaccen sako ne ga ɗaliban ilimi wanda suke da ba'a a cikin ilimi da suke da kokari a cikin bahasi mu yi domin fahimtar juna mu tsamar da al'umman manzan Allah sallallahu akan wannan rudanin da albani shugar shi a cikin ilimin hadisi a gane cewa ni ne nake kan daidai akan abin da na binciko ko ko su ne suke kan daidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a nan nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum